الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata 20 ga ramadan hijira ta 1444 daidai da sha daya ga watan hudu shekara ta 2023 za mu ci gaba da tafsirin suratu saba'i daga ayata 23 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayanin firgitar mazauna sama akwai malamin tafsiri da ake kiransa abdulhaki ibn atiyya ne tafsirin al-muharrar wajiz yana daga cikin tafsirai masu albarka Allah mu dauke masa rahma ina tafsirin sa mujallal na bakwai shafin 181 ya ce wa ina ƙuraishen wal'arab kana min man ya'budul mala'ika kuma wannan ba ma shi kadai ba ne kusan duk malaman tafsiri sun faɗa haka nan malaman tarihi ƙuraishawa larabawa kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam suna bautar mala'iku babu shakka akwai masu bautar mala'iku a cikinsu to me dalilin da yasa suke bautar mala'iku sababi kamar guda biyu akwai dalilai da yawa dalilai daban-daban kamar alfakarun razi a tafsirinsa ya fi gabatar da bayani mai tsayi dangane da wannan addini na bautar mala'iku akwai dalilai daban-daban da yasa suke bautar mala'iku daga cikinsu akwai waɗanda suke cewa na'buduha litashfa'a lana suna bautar mala'iku ne saboda mala'iku su yi ceto gare su akwai waɗanda suke bautar mala'iku saboda mala'ikun suna da iko a sama suna da iko a sama wato suna taimakon Allah kenan mala'iku suna da iko don haka yasa suke bautan su kamar yadda ake bautan Allah tabaraka ta'ala to shi yasa karshen wannan sura Allah madaukaki yake gabatar da bayani game da halittar mala'iku din wani sashi na ilimi da ya shafi mala'iku to da farko Allah yake musu tambaya وندعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيها من شرك وما له منهم من الذين زعمتم من دون الله الله ya ce صلى الله عليه وسلم wasallam ka ku kira waɗanda kuke riya cewar sun cancanta a bauta musu min lahi, waɗanda ba Allah ba ku kira su la yamlikuna misqala dharratin fi samawati wala fil ardi ko su mala'ikun ba su mallaki gwargwadon kwayan zarra ba a halittar samai ko a halittar ƙasa hatta su kansu mala'iku wa ma lahum shirkin kuma su waɗannan mala'iku ba su da tarayya da suka yi da Allah ta wajen halitta ɗin wa ma lahu minhum kuma shi Allah bai nemo ni mai taimako a cikinsu ba wannan waɗannan dalilai guda uku dalilai ne masu ƙarfi da suke nuna eh, abin da yasa za a iya wani me yasa za a iya bautar wani saboda ɗayan uku ɗin nan ne ko dai ya mallaki wani abu ko kuma yana da tarayya da Allah ta wajen halittar wannan abin ko kuma ko da babu tarayya ya taimaka ma Allah ya shi sa kaga Allah yake cewa qul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas abubuwa guda uku din nan ibnu taymiya a littafin majmu'u fatawa yana mujallad 15 shafi na 406 ya ce fanafal mulka mutulakan wannan aya ta nuna cewar mala'iku ba su mallakan komi babu abinda mala'iku suka mallaka domin da aka ce layan likuna miskalar zarrakin, fi samawa ce wa lafil ardi wa ma lahum shirkin baya ga cewar ba su mallaka ba kuma ba su haɗa hannu da Allah aka halitta ba to sannan kuma ba su ba da taimako ga Allah wajen yin su ba a babu sai dai Allah ya sa su aiki amma ba da matsayin suna taimakon shi ba idan ka ji an ce mala'iku suna aiki ba taimakon Allah suke ba suna yi masa aiki wannan aikin ibada ce kuma ko da babu su wannan aikin za a yi to shine ya rage abu ɗaya. wanda kuma mala'iku eh, mutane suke bautan mala'iku a kansa wato saboda samun ceto suna ganin mala'iku tunda suna sama kaga in ka samu kusantar mala'ika kama ka kusanci Allah ne ne Allah ya bada amsa a nan wala حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولا تنفع الشفاعة عنده شيتو باي تاثيري أو جن الله شيتو باي أنفان أو جن الله إلا لمن أذن له sai ga wanda Allah ya masa izini idan babu izini babu mai ikon magana da Allah sai da izini to shine Allah yake sanar da mu zaman da mala'iku suke yi a sama ba irin zaman da ka tsammani ana yi a nan duniya ba ne a'a domin abin da ya sa mutane ke bautar mala'ikun ko suke neman ceto wurinsu suna ganin kamar tun da an ce mala'iku na kusa da Allah idan kana da bukata in ka samu sanin mala'ika to sai mala'ikan ya matsa kusa da Allah ya ce to wani da ya ce da Allah taimaka masa kaga haka ake neman alfarma a duniya ba haka mala'iku suke ba a sama Zamansu ba haka yake ba Zamansu ba haka yake ba Allah madaukake ke ce hatta ku zi'a an qulubihim har sai ta kai ga an cire tsoro da razana daga zukatansu wato suna samun firgita su mala'iku Allah tabaraka wa ta'ala idan yayi magana mala'iku firgita suke suna suma to kaga zaman da ake ba zama ne irin na sarki da fadawa a nan ba a'a waɗanda ke sama rayuwarsu ba irin ta waɗanda ke zama a doron ƙasa ne. wannan fassarar Abdullahi bin Abbas kenan ya ce da Allah ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim wato khulliya an an qulubihim alfaza'u an cire firgita razana da ya samu zukatan su idan an cire wannan yana nuna cewa mala'iku suna da suna da zukata kuma mala'iku suna firgita sannan kuma suna suma to dalilin da yasa suke suman saboda maganar Allah Ta Baraka wa ta'ala to idan aka cire wannan firgita daga zukatansu kalu idan sun farfado su ce ma za kala rabbukum mai Allah ya ce kalul haƙa sai wasu mala'ikun su ce ya faɗi gaskiya wa aliyu kabir kuma Allah shi ne, matsaukaki Allah babba ne to shi da ibn taymiya yake cewa fala yamliku makhluqun shafa'ata bihalin babu wata halitta da ta samu damar ta yi ceto ta kowane hali wala yatasawwaru an yakuna nabiyyun faman dunihi malikan laha annabin Allah ne mala'ikan Allah ne babu wanda ke da mallakar ceto sai da izinin Allah tabaraka wa ta'ala bal haza mumtani'un kama yamtani an yakuna khaliqan wa rabban yanda ba a iya samun mai halitta sai Allah babu mai kulawa da halitta sai Allah babu abin da ya cancanta halitta ta bauta masa sai Allah to haka na kuma babu mai ba da damar ceto sai Allah wato Allah kada yake ba da damar a ceto kafin a samu ceton zaman mala'iku ba haka nan yake kawai ba haka nan a littafin littafin ibn taymiya da ake kira al-jawabu sahih yana juz'i na uku shafin 154 fa innahu lamma da'ahum ila tauhid a lokacin da annabi muhammad ya kira mutanen makka ku kadaita Allah ta ibada ku daina bautan kowa wa bayyana ma yad'una min dunillahi waɗanda kuke bauta matsin nan kuka bar Allah لا يملك مثقال ذرة في السماء ولا في babu wanda ya mallaki ko da gwargwadon ƙwayan zarra a sama ko a ƙasa duk wanda aka bauta mu inda ba Allah ba wala huwa sharikun sannan kuma bai yi tarayya da Allah ta wajen halittan ba wala huwa zahirun kuma bai ce makama Allah ba ba shi yayi halittan ba bai yi tarayya da Allah ta wajen halittan ba da sannan kuma bai taimaka ma Allah ta wajen halittan ba na fa bizalika jami'a wujuhi shirki saboda ka Allah ya kore dukkan wata fuska ta yin shirka gare shi fa inna man yushraf bihi imma an yakuna lahu mulkun idan aka ce ana bautar wani to ko dai saboda yana da mulki yana da iko aw sharifin fil mulki ko ko ya zama yana tarayya ta mulki din aw yakunu mu'ina ko yana taimakawa fa idan tafati salasatu idan ya zama abu uku din nan babu su idan dai babu ɗayan uku din nan lam yabqa babu abin da ya rage game da abin da su larabawa suke aikatawa illa shafa'a sai dai ceto kawai to nan ma ceton sai Allah ya kore shi ya ce la tanfa'u indahu illa liman azina lahu babu wanda zai yi ceto sai wanda Allah ya mar izini to idan ko sai Allah ya yi izini kaga Allah ba zai yi mala'ika izini ya yi ceto ga kafiri ba sai ga wanda Allah ya yi izini ake iya yin ceto kuma ceton nan ba wai mala'iku kawai ba hatta annabawan Allah ya riga ya tabbata latan tanfa'u shafa'atu mutlaqan indahu illa liman azina lahu ceto baya amfana sam a wurin shi sai ga wanda Allah ya masa izini babu shakka ayin ta samu hadisai da aka samu daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suke bayanin ma'anarta tana daga cikin ayoyi wanda suka samu halin fassara har ma ta kai ga majalisin abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yarda abdullahi bin mas'ud a majalisinsa akwai manyan tabi'ai yanda aka samu labarin Masruk, Masruk bin al-ajdai wanda tabi'i ne almajirin abdullahi bin mas'ud ya ba da labari ya ce mu almajiran abdullahi bin masud sai muka zauna muna la'akari da ita wannan aya ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير منين فسر wannan aya menene dalilin saukar wannan aya to da suka ga fahimtar ta kasa gane abinda Allah madaukake yake nufi domin farkon maganar ana magana ne akan ceto a ƙarshen maganar ake nuna Ah, waɗanda suka suma ba su iya magana sai Allah ya cire wannan razana take zukatansu suna farkawa ga abin da suke cewa ma za ƙala rabbukum in ka dubi ayan sai ka ga kamar tana da rikitarwa ta wajen fahimta saboda haka sai suka tambaye abdullahi bin mas'ud ya ce sa'alna abdullah sai muka tambayi abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yarda walaula abdullahi in ba dan abdullahi bin mas'udu ba Lamnajid ahadan yukhbiruna da ba mu samu wani dan adam wanda zai fassara mana wannan aya mu gamsu ba ha abdullahi bin mas'udu shi ya fassara mana sai muka gane idan ba ka samu sahabi wanda ya maka fassara cikakkiya ba ba za ka fahimci me Allah yake nufi a wannan aya tunda Allah bai kira sunan mala'iku ba bai kira sunan mutane ba bai kira wata halitta ba illa dai ya ce hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al kabir sai Abdullah bin Mas'ud ya ce bari muku bayani ku gane abinda Allah madaukake yake faɗa a wannan aya idza takallama Allahu bil wahyi idan Allah yayi magana a sama tunda Allah tabaraka wa ta'ala yana sama ne waɗannan su ne abin da suka tabbata a hadisan manzon Allah su ne hujjoji da suka tabbata a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yana sama yana saman al'arshi to idan Allah yayi magana wannan magana da Allah yake yi ba kowa yake jinta ba saboda haka ake kiran maganar wahayi wahayi ne wannan wahayi ba za su gane me ake faɗa ba idan dai Allah ta wata ala ya yi magana Sami sami'a ahlus samawati bin masudu ya ce, waɗanda suke sammai kaga kenan daga sama ta ɗaya har zuwa sama ta bakwai waɗanda suke sammai kuma ba lalle ne sai mala'iku saboda akwai annabawa ma akwai halittun Allah daban-daban Allah kaɗai ya san halittun da ya aji a san mai amma abinda abdullahi bin masud ya faɗa ya ce duk wanda yake sama to zai fi ƙara idan dai Allah maɗaukaki ya yi magana wannan ƙara zai ji ta salsala ka salsalati silsila ne zai ji wata ƙara ne ƙarar wato ka tana kama da ƙarar ƙararrawa ko kuma sarka idan aka bugi dutse da sarka a dauki sarka a bugi falalin dutse mai girma za ka ji wata ƙara ta fito mai eko wannan ƙaran ita ce abdullahi bin Masud ya ce tana kama da ƙara da suke ji na sautin allah tabaraka wa ta'ala قال Abdullahi bin Masud ya ce Fayorauna. annahu min ahli samai idan aka ji wannan karan wato kuma waɗanda ke saman za su ji karan ta saman su ne kamar misali waɗanda ke sama ta ɗaya za su ji karan daga sama ta biyu waɗanda ke sama ta biyu za su ji karan daga sama ta uku haka nan har zuwa ƙarshe don haka idan suka ji karan duk waɗanda ke sama za su gane wannan karar daga sama take fa yabda'una wannan karar za ta sa su razana za su firgita shi ne alfaza'u wannan karar za ta sa su firgita firgitan mai tsanani fa'iza sakana a lokacin da firgitan ya rabu da zukatansu kalu sai su rika yin tambaya kaga ya nuna duk waɗanda suke sama ba wai mala'iku kaɗai ba duk halittar Allah da suke sama da farko tana jin wannan ƙaran kuma wannan ƙaran muryar Allah Ta baraka wata ce babu shakka idan ta ji wannan ƙara to hankalinta zai tashi wannan halittan za su samu tashin hankali saboda ka ƙarar tana lafawa kaga kenan ƙarar da kaɗan da kaɗan tana bacewa sai su rika tambaya ma za ka rabu ku me Allah ya ce idan sun tambaya za su tambayi na sama kamar waɗanda ke sama ta ɗaya za su tambayi waɗanda suke sama ta biyu shi yasa aka kawo kalmar ƙalu ƙalu ƙalu waɗanda ke sama ta ɗaya za su tambaya ma za ƙala rabbukum menene mahalicinku ya faɗa kaga suna tambayi waɗanda ke sama ta biyu ƙalu na sama ta biyu sai su ce alhaƙa Allah ya faɗi gaskiya wa huwa al kabir kuma Allah shine mai ɗaukaka Allah babba ne a nan kaga ya gwada muka cewar tabbas Allah madaukaki yana magana na biyu ana jin maganarsa duk wanda yake sama yana jin maganar Allah yana jin muryar Allah amma ba zai gane ba zai ji maganar ba zai gane ba ai rashin ganewa yasa suke tambaya na sama ta ɗaya su tambayi na sama ta biyu na sama ta biyu su tambayi na sama ta uku haka na hazuwa sama ta bakwai me Allah ya ce ƙarshen ta tambayar za ka kai ga masu ɗaukan al'arshin Allah waɗannan masu ɗaukan al'arshin Allah su za su ba da amsar maganar Allah tabaraka wata'ala za a fassara ta saboda haka jin maganar Allah abu ne wanda yake Allah maɗaukaki ya sauwaƙe shi a sama ka ji muryar Allah a nan ƙasa ba da zai yiwu ba amma a sama ana ji a sama ana ji illa dai ko a saman ba a gane mai Allah maɗaukaki ya faɗa ba kowa yake ganewa ba akwai riwaya da ta zo ta abdullahi bin masud ya ce sami'a ahalu samawati salsalatan misla salsalati silsila ala safwan fa yukhrajun wannan shi ya nuna cewa waɗanda ke sama suna da gidajensu kamar yadda ka san nan muna da gidaje haka nan su can ma sama akwai gidaje idan suka je wannan ƙara a wannan riwaya ta biyu ta abdullahi bin masud sai mutane sai halittun sama akwai mutane ciki tun da akwai manzanni sai ya zama suna fifitowa daga gidajensu don haka idan hankali ya kwanta sai a rika tambaya mai Allah ya ce mai Allah ya ce shi na abdullahi bin masud ya ce arafu annahul wahayu su waɗanda ke sama sun sari wahayi Allah ya yi wana dau shi ne sai su ringa kira tun da ba su gane wahayin ba ma za ƙala rabbukum kalul haka? wannan yana yana kitabu tafsir na, na tafsirin al-imam tabarani akwai riwayar abdullahi bin Masudu ta uku wannan riwayar ya jingina ta ga annabi muhammad wancan duka bayanin abdullahi bin mas'ud yake ba tare da ya danganta maganarsa ga manzon Allah ba abdullahi bin mas'ud yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza takallama Allah bil wahyi idan Allah ya magana ta hanyar wahayi sami'a ahlus samawati shay'an waɗanda suke sammai suna jin wani abu kagance suna jin wani abu yana nufin ƙara wancan ya riga ya bayyana ya ce suna jin sauci a nan kuma ya ce suna jin wani abu fa'iza fuzzi'a an kulubihim idan aka kawar da firgitan daga zukatansu wasa kana sautu manzon Allah ya ce kuma idan wannan muryar talafa kaga kenan farkon ta yana da ƙara ƙarshen ta yana tafiya a hankali har wannan muryar talafa haka suke ji muryar Allah idan muryar talafa arafu annahul alhaqu sun san cewa gaskiya ne wana dau sai su rika kiran juna ma za qala rabbukum qalu alhaqa wannan riwayar ingantacciya tana sahihu abi dawud hadisi na 4738 to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fala ya yazaluna kadhalika za su rika tambayan nan babu dai wanda ya ba su amsa hatta ya atiyahum jibril har sai mala'ika jibril ya taho hatta a ja'ahum jibril idan mala'ika jibril ya iso gare su fuzzi'a an qulubihim sannan sai a kawar da wannan tsoro daga zukatansu fa yaquluna sai su rika tambaya ya jibrilu ma za qala rabbuka ya kai jibrilu mai Allah ya ce fa yaqulu sai malaika jibril ya ce alhaqa fa yaquluna eh, malaika jibril bai gaya musu ainihin abinda Allah ya faɗa ba amma sai ya ce Allah ya faɗi gaskiya tunda Allah ya faɗi gaskiya kaga sirrin Allah ne sau da ka ba lalle ne kowa ya san me Allah ya faɗa idan mala'ika jibril ya faɗi wannan sai su ma su ce eh haka ne alhaqqal haqqa Allah mai gaskiya ne Allah mai gaskiya ne akwai riwaya da ta zo a um, littafin kitabu sunna na Abdullahi bin Ahmad idza takallama Allah sami'a lahu sautun idza takallama Allah sami'a lahu sautun wannan ma hadisin Abdullah bin Mas'ud ne idan Allah ya yi magana annabi ya ce ana jin murya ana jin muryar maganar Allah lahu sautun ka jarri silsila al-safwani kamar yanda ake fisgan sarka akan falalin dutse idan da za a dora sarka akan dutse a ringa jansa sai annabi ya kamanta karan da kuma ƙara ta muryar Allah tabaraka wa ta'ala saboda kalamirin da ya zo na lahu yana komawa ne ga kalamun rabbi tabaraka wa ta'ala idza takallama su sumi'a lahu lahu din yana nufin ana jin muryar ana jin muryar Allah wa ta'ala ana jin murya sauci game da muryar Allah tabaraka wa ta'ala haka manzon Allah ya faɗa da kansa akwai riwayar da ta zo har yanzu ta Abdullah bin Mas'ud idza takallama Allah azza wa jalla bil wahyi idan Allah madaukake ya magana ta hanyar wahayi idan Allah tabaaraka ta'ala ya magana sami'a ahlus samawati shay'an waɗanda ke sama suna jin wani abu idan Allah ya yi magana sami'a ahlus samawati lidhalika a wata riwaya wanda wata riwaya yana cewa shay'an a wata riwaya yana cewa sautan kaga yazo da kalmomi daban-daban amma duka annabi ya kamanta da cewar salsala ka samsalatil hadid Kara ce kamar karar dutse kamar karar kamar karar karfe. Allah safa idan an buga karfe akan dutse a wancan riwaya yana cewa ko dai ka dauki sarka ka buga ma dutse irin karar da kaji to haka wannan kara take amma karar tana da girma tana da tsanani a wata riwayar kuma annabi ya ce kamar a dauki karfe a buga ma dutse kamar karfe ne ake dukan dutse da shi to irin wannan karar da take fitowa har yanzu lamirin dai annabi yana kamanta wannan karar wato da saukin Allah tabaraka wa ta'ala to shine manzon Allah ya ce وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير كسن لتفن أكيدا دكا إنك دوبا تكاغا حديث عبد الله بن مسعود الله يكاد مسيردا سمع من دونه صوتا كجر السلسلة shi hadisin abdullahi bin masudu ya zo da riwayoyi kashi biyu kashi guda ya taho da riwaya marfu'a ya dangana wannan riwayar ga annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta biyu kuma ya kawo ta mawqufan bai jingina magana sa ga manzon Allah ba saboda haka yasa sai bayani game da wannan aya wanda Abdullah bin Mas'ud yayi bayanin sa sai fa na kowanne sahabi yawa saboda akwai bayanin da shi kansa yayi sannan kuma akwai riwaya hadisin da ya dangana shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana kitabul asma'i was sifat na al-imam al-baihaqi hadisi na 432 ko mena silsilatu sahiha hadisi na 2293 to wannan da yana tabbatar mana Allah tabaaraka ta'ala yana yin magana Allah yana yin magana to bayan haka fa isbatu li sifati takallumi rabbi ta'ala bi sautin tabbatar da cewa maganar Allah tana da sauti maganar Allah tana da sauti sannan tamurru kama eh, tumarru kama ja'at kamar yanda sauran abin da ya shafi aqida abin da ya shafi bayani game da zatin Allah to ba a kamanta shi ko ba a dogon bayani a kansa illa a bar maganar yanda manzon Allah ya kawo ta don babu wanda zai bayyana abin da ya shafi siffan Allah illa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ya tabbata cewa Allah yana magana kuma maganarsa tana da sauti waɗanda suke sama duka suna jin sautin Allah kuma wannan sauti annabi ya kamanta shi da ƙara ƙara da take da girma sannan kuma ba su fahimtar maganar Allah sai an fassara musu ba kowa ya san wannan fassaran ba illa kaɗan daga cikin mala'iku da kuma halittun Allah ta baraka ta'ala akwai riwaya na biyu na ita fasaran wannan aya har yanzu riwaya ta zo ta hadisin muawiya bin haida al-qushairi Allah ya kara masa yarda muawiya bin haida yace idza takallama Allah azza wa jalla bil wahyi shi ma abin da ya faɗa kenan idan Allah yayi magana maganar ta hanyar wahayi sami'a ahlus samawati lidhalika salsala wadanda ke sama idan aka ce ahlus samawati kaga ya gwada duk halittun Allah da suke sammai suna jin wata ƙara a hadisin mu'awiyah bin haida nan ma dai ya kama da hadisin abdullahi bin mas'ud manzon Allah yace ka salsalatil hadid ala amma a riwayarsa ba a kamanta ƙaran da kuma ƙarar ƙararrawa ba ko sarka an kamanta ne da ƙaran ƙarfe idan aka doka ƙarfe kan dutse fa yus'aquna to a wannan riwaya sai ya tabbata duk halittar da ke sama tana suma idan Allah ya yi magana duk wata halittar Allah da take sama tana suma fa yus'aquna kuma ba za su gushe ba suna wannan suman sai Allah tabaraka ala ya kawar da wannan razana daga zukatansu shine ma'anar fa'iza a an qulubihim idan an kawar da firgitan daga zukatansu kazo shine sai su rika tambaya tunda so daga sun sani kamar yadda yazo ta hadisin Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud yace arafu annahu wahayi kowa ya san wahayi ne idan ya ji wannan karan saboda ka sai su rika yin tambaya wannan hadisin yana al-musnadul imami ahmad akwai riwayar har yanzu da ta zo hadisin muawiya bin haida yace lamba lamma nazala jibrilu bil wahyi ala rasulillah a lokacin da Allah ya saukar da wahayi ya ba mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya kawo wahayi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam fazi'a ahalu samawati lin hitafihi wannan karon farko lokacin da Allah zai aiko wahayi ga annabi Muhammad karon farko mala'ika jibrilu a lokacin da yake saukowa daga sama fazi'a ahlus samawa lin hitsatsi waɗanda ke sammai sun samu razana sun samu firgita saboda saukowar mala'ika jibrilu wa sami'u sautal wahayi kuma sun ji sautin wahayi wato sun ji muryar Allah tabaraka wa ta'ala kaga kenan Allah ya yi magana sannan kuma ga mala'ika jibrilu yana saukowa saboda ko da ka ji maganar Allah ba za ka gane ka ba sai mala'ika jibrilu ya fassara ta gare ka wannan ya nuna cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne ta hanyar wahayi wahayi wato shine sako na ɓoye amma saƙon yana da alama saboda ka da an ji alamar wannan karan an san Allah ya yi magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sami'u sautal wahayi ka ashaddi ma ya kunu min sautil hadidi manzon Allah ya ce kana son ka san yanda karan sautin eh, yanda karan muryar Allah take yanda suke jinka manzon Allah ya ce kamar a ɗauki ƙarfe a daki dutse dukan da ya fi ƙarfi a duniya ba wai dukan da kai za ka yi ba banzu Allah ya ce a shaddi ma ya kunu min sautin hadidi ƙarar da ta fi tsanani idan da za a ɗauki ƙarfe a ɗauki dutse kamar a ɗauki guduma a bugi dutse to bugu mafi ƙarfi ƙarar da za ta hito irin wannan ƙara waɗanda ke sama suke ji fa kullama marra bi ahli sama'in to duk eh, ƙaran nan lokaci guda duk za su suma sau da aka mala'ika jibril yana saukowa wannan karan farko kenan da za a saukar da wahayi ga annabi muhammad wahayi na farko lokacin da mala'ika jibril zai saukar da manzanci lokacin da za a taho ga annabi yana kogon hira to sai mala'ika jibril idan ya zo wuce wata sama fa kullama marra bi ahli sama'in sai ya zo wuce sama ta shida fuzzi'a an kulubihim sannan sai a kawar da wannan tsoro daga zukatansu ka gani kenan ba za su samu kubuta daga wannan razanar ba sai mala'ika jibril ya taho shine sai annabi ya ce wa huwa abin nan a hadisin muawiya bin haida yake cewa shine fassarar wannan aya hatta idza fuzzi'a an kulubihim. قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yaqulun sai suka tambayi mala'ika jibrilu ya jibril bima umirta ya kai jibril wani umarni aka baka fa sai ce nuril izzati nuril izzati al-azim a wannan lokaci da mala'ika jibril yake saukowa da yazo sama ta shida da ya zo sama ta bakwai sai aka kawar da razanar da ke ga zukatan waɗanda ke wannan sama sai suke tambayar mala'ika jibiru me ina labari ina labari sai mala'ika ne ya ce musu haske ne na buwaya mai girma Allah ya bani kalamullah magana ta Allah lisanin arabiyyin mubin in saukar da shi ga annabi Muhammad wannan wahayi na farko kenan kaga ya nuna kafin ma a yi wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda ke sama in sun ji ƙara sun san Allah ya yi magana da wannan bayaninsa yana cikin fathul bari mujallar na goma sha uku shafi na ɗari uku ɗari hudu da hamsin da tara kaga an samu sahaba annabi mutum biyu na ukunsu shine annawasu bin sam'an a hadisin annawasu bin sam'an annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wai lokaci guda ba ne iza arada Allah an yuhiya bi amrihi duk sa'ilin da Allah ya yi nufi zai yi wahayi na wani umarni ta kallama bil wahayi wannan shi Allah tabaraka wa ta'ala yana magana ne ta hanyar wahayi idan akwai wani umarni da Allah zai bayar to wannan umarnin Allah yana saukar da shi ne ta hanyar wahayi fa'i za ta kallama bil wahayi idan kuwa Allah ya yi magana ta hanyar wahayi aka zati sama'i rajifatun shadidatun min khawfillah kaga an samu ƙari na uku wanda ya zo a hadisin annawasu bin sam'an hadisinsa ingantacce yana sahihu ibn kuzaima yana kitabu tauhid na ibn kuzaima annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah tabaraka ta'ala ya yi magana ta hanyar wahayi to sama ita kanta tana girgizawa wannan girgizan mai tsananin gaske me yasa sama take kadawa sai manzon Allah ya ce min khawfillahi saboda tsoron Allah fa idza sami'a zalika ahlus samawati to wannan shine alamar da mazauna sammai din suke ganewa to da sun ji wannan girgiza na sama sa'iku sai su ma suma wa kharru sujjada a wannan riwayar aka ce kuma sumar da za su yi duk wanda yake sama zai faɗi ya sujuda ga Allah idan ya ji wannan ƙaran abin da ya sa Allah ya ce suna firgita fayarauna annahu min amri sa'ati suna tsammani kamar duniya ta zo ƙarshe ne idan sun ji wannan ƙara suna ɗauka kamar ƙara ne wanda za ta tabbata a lokacin ƙarewar duniya saboda haka ashe ba wai mutane kaɗai ke tsoron tashin kiyama ba sa'ar ƙarshe tana razana waɗanda ke sama kamar yadda al'amarin yake da girma ga waɗanda ke ƙasa fa ya kunu awalhum yarfa'u ra'sahu to abin da ya zo a wannan hadisi gaba ɗaya kowa zai faɗi ya yi sujuda kuma zai suma waye zai fara ɗaga kansa shi ne mala'ika jibrilu kaga ya nuna hatta mala'ika jibrilu ɗin shi kansa sai da ya suma fa yi kallimuhu min wahayi a lokacin da mala'ika jibrilu zai fara ɗaga kansa kowa ya suma saboda ka allah sai magana da mala'ika jibrilu duk maganar da yake so idan ya magana da mala'ika jibrilu bi ma arada fayantahi bihi jibrilu alal mala'ika sai mala'ika jibrilu ya isar da wannan zuwa ga mala'iku zai isar da wannan sako zuwa ga inda aka aike shi kullama marra bi sama'in to duk sa'ilin da mala'ika jibrilu ya zo wuce wata sama sa'alahu ahaluha waɗanda suke zama a wannan saman za su tambayi mala'ika jibrilu ماذا قال ربنا ya Jibril? menene mahalicinmu ya faɗa kala sai mala'ika jibril ya ce alhaka wa huwa al kabir fa yaqulu kulluhum misla ma qala jibril saboda mala'ika jibril ba zai bayyana sakon Allah ba amma idan an tambaye shi menene Allah ya ce sai ce Allah ya faɗi gaskiya sai kowa ya ce eh Allah ya faɗi gaskiya Allah ya faɗi gaskiya me yasa suke tambaya annabi ya bayyana mana hikima a nan? hikimar ita ce suna tsoron ko an ba da umarnin duniya ta tashi shi yasa duk sa'ilin da ya zo wucewa ce ah, to jibrilu me labari duniya ta zo ƙarshe ne fayantahi bihi jibrilu haisu umira min as-sama'i wal ardi to sai mala'ika Jibrilu ya isar da sakon Allah ta inda aka umarce shi ko dai a sama ko a ƙasa ya kai saƙon inda Allah tabaraka wa ta'ala ya tura shi wannan hadisin annawasu bin sam'an kuma akwai riwaya da tazo yace idza takallama Allah bil wahyi akhadhat as-samawati minhu rajifa. idan Allah ya yi magana ta hanyar wahayi to sammai suna girgiza suna kadawa ta dalilin maganar Allah yana cewa rajfatun shadida min khawfillah saboda tsoron Allah fa'iza sami sami'a dhalika ahlus samawati su'iqu wa harulillahi sujjada sahabi na hudu shine abu huraira Allah ya kara masa yarda shi ma ya ruwaito hadisi wanda lafazinsa ya dan bambanta kuma hadisinsa yana sahihul bukhari a wurare daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza qaballahu al-amra fi samai idan Allah ya hukunta wani al'amari a sama darabatil mala'ikatu bi ajli hatiha sai mala'iku su buga fuka-fukansu kaga an samu kayan wannan ya nuna duk siffofin nan suna tabbata idan Allah ya yi magana sammai suna girgiza idan Allah ya yi magana ana cin wata ƙara idan Allah ya yi magana duk halittun sama suna suma idan Allah maɗaukaki ya yi magana mala'iku sai su kaɗa fuka duk wannan ya zo ta hadisin manzon Allah me yasa mala'iku suke buga fuka to sai annabi ce khudu'anan li saboda tawali'u ga maganar Allah madaukaki to sai annabi ya ce ka annahu silsilatun ala saqwanin karar kadawan bubbukin mala'ika kamar kara ne na jan sarka akan falalin dutse to kaga wannan bai kawar da wancan siffa wanda ta zo na ƙaran da aka ji wato na sautin Allah muryar Allah tabaraka wa ta'ala ba فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير وأن رواية أبو هريرة تنا صحيح البخاري باب قوله إلا من استرق السمع حديث زبوه إلى أريبا قيد كما أقول رواية تزو تنا أقول بابي مصمم دا الإمام البخاري نفسر ita wannan aya da muke karatunta a suratu saba'i aya eh, babi musamman da ya saboda fassaranta babu hatta idan fuzzi'a an kulubi sai kawo hadisi na 4,800 shi ne hadisin abu huraira allah ya kara masa yarda idan ƙaballahu al'amura idan ƙaballahu fi sama'i amuran idan ƙaballahu al'amura fi sama'i duka sun zo da a hadisin manzon Allah kuma ta riwayar Abu Huraira darabatul mala'ikatu bi ajnihatiha khudu'anan Ka annaha silsilatun alal hajari a wancan riwaya kuma annahu silsilatun alal safwani wanda duk su guda ne abu huraira ya kawo hadisin annabi manzon Allah yana cewa idan Allah ya yi magana mala'iku suna kada fuka-fukai ƙarar kaɗawan kamar ƙaran sarƙa ne akan falalin dutse ko ko sarƙa a buga shi akan dutse ba ma falali kawai ba shi yasa yace silsilatun alal ajari idza fuzza an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al kabir to sannan mutum na biyar shine abdullahi bin abbas Allah ya ƙara masa yarda abdullahi bin abbas shi ma ya kawo hadisi da ya fassara wannan aya wannan ita ce riwaya ta ƙarshe na sahabban manzon Allah Abdullahi bin Mas'ud an bin Sam'an Abu Huraira Abdullahi bin Abbas waɗannan su suka ruwaito hadisai daga Annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fassara wannan aya Abdullahi bin Abbas ya ce ni rijalun min ashabi Rasulillah wasu mutane daga sahabban manzon Allah suka bani labari saboda Abdullahi bin Mas'ud yaro ne dan karami bai dade da annabi ba Allah ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na zaman sa da annabi watanni 30 ne kadai don haka yasa akasari fassaran alqur'ani zaka samu Abdullahi bin Abbas yana daukan sa ne wajen wasu sahabban wasu sahabbai yan uwansa waɗanda sun riga shi waɗanda sun riga shi ganin annabi sallallahu alaihi wasallam to sahabbai sun ba shi labari game da ita wannan aya ya kawo nashi hadisi wanda shi ma yana da kamanni da waɗancan riwayo da aka samu amma shi ne yake mana ishara da yanda aljanu suke samun labarin sama yanda aljanu suke samun labarin sama wannan an samu an sami shi ne ta hadisin Abdullah bin bin Abbas Allah ya kara masa yarda Abdullah bin Abbas yace innahum bainama hum julusun laylatan ma'a rasulillah akwai wani dare sahabbai suna zaune tare da annabi a garin Madina if rumiya bi najmin fastanara ana zaune da annabi da daddare sai sai aka ga Allah ya yi jifa da tauraro to tauraron sai ya haske ya haska sararin samaniya da don haka duk wanda yake gudun ya gani faƙala lahun rasulullah sai annabi ya ce musu ya tambaye su ma za kuntum ta kulu na fil jahiliya iza rumiya bi misli haza kafin zuwa na wannan lokaci shi ake kira aljahiliya wata annabi ya ce a zamanin jahiliya me kuke cewa idan aka yi jifa da tauraro kamar yadda kuka gani a yanzu kalu suka ce Allah wa rasuluhu a'lam to Allah dai da manzo suka fi sanin gaskiya sabai suka gaya ma haka suka ce to amma kunna kulu mu abinda muke fada kafin Allah ya aiko ka idan muka ga an yi jifa da tauraro da daddare sai mu ce wulidan lailata azimun a daren yau an haifi wani babban mutum au mata azimun ko ko a daren yau wani babban mutum ya mutu ko dai an haifi babban mutum ko ko an rasa wani babban mutum inda aka ga tauraro mai haske a cikin dare a zamanin jahiliya su suna kaddara alama ce da take nuna mutuwar wani babban mutum ko kuma haihuwar wani mutum wanda zai samu girma nan gaba to sai manzo Allah ya ce fa innaha la turma li mawti ahadin wala li hayatihi sai manzo Allah ya ce to ba gaskiya bane kun ga waɗannan taurari ba a yin jifa da su saboda wani ya mutu ba a yin jifa da su saboda an haifu wani sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah ya ce wannan tunani ba daidai bane ba haka bane walakin rabbuna idza qada amran to sai annabi ya ce amma abin da yake faruwa shine shi Allah idan ya hukunta wani al'amari sabbaha hamalatul arshi masu ɗauke da al'arshi za su yi tasbihi za su yi zikiri sun ma sabbaha ahlus sama'i ladina yalunahu saman da take kusa da mala'ikun da suke ɗauke da al'arshi kaga ita ce sama ta bakwai mala'ikun da suke sama ta bakwai su ma za su yi tasbihi idan sun ji tasbihin waɗanda ke ɗauke da al'arshi hatta ya bluga tasbihu a halar sama'i duniya wannan tasbihin haka zai rika saukowa idan masu ɗaukan al'arshi sun yi tasbihi waɗanda ke sama ta bakwai za su yi tasbihi saboda sun ji tasbihin waɗancan masu ɗaukan al'arshi waɗanda ke sama ta shida za su ji tasbihin waɗanda ke sama ta bakwai saboda haka su ma za su yi to haka nan waɗanda ke sama ta shida sama ta biyar yana saukowa haka nan har abin ya zo sama ta ɗaya shi ne sama ta kusa idan aka ce a duniya ana nufin ta kusa ƙalar ladina ya luna hamalata al'arshi to waɗancan da suke sama ta bakwai sai su tambayi masu ɗaukan al'arshin Allah ma za ƙala rabbukum mun ji kun yi zikiri an yi tasbihi mun ji ƙara mun tabbata alamar Allah ya yi magana to shin me Allah ya faɗa waɗanda ke sama ta bakwai suna tambaya masu ɗaukan al'arshi fa yi saboda haka waɗanda ke sama masu ɗaukan al'arshi da su gaya ma waɗanda ke sama ta bakwai da su gaya musu fa yi fa yi hu alu samawati hatta ya buluga alkhabaru ahala hadhihi samai dunya to haka abin zai ta sauka har dai ya zo ga sama ta kusa to da yake ana samun labarin umarnin Allah ana samun labari me Allah yake abinda Allah yake so a sanar sai ya bayyana saboda haka waɗanda ke sama da su ji duk abinda Allah ya hukunta labarin abubuwan da za su auku Allah ya riga ya sake wannan labarin a sama bai shahi waɗanda ke sama ba ya shafi waɗanda ke ƙasa ne to su kuma aljanufa sai suna sai wannan ya hau kan wannan iji annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya yaqfafu aljinnu a sama fa na bihi ila awdiya'ihi waɗannan aljanu wannan zai hau kan wannan wannan ya hau kan wannan har sai sun kusa sama sun kasa kunne sai su ji maganganun waɗanda ke sama an riga an fassara maganar Allah ga abubuwan da za su auku a doron ƙasa wani zai samu rashin lafiya wani zai mutu wani a'a zai samu haihuwa za a naɗa wani zama shugaba duk waɗannan abubuwa da Allah ya hukunta waɗanda ke sama su riga sun sani amma mu da muke ƙasa ba mu sani ba to waɗannan aljanu sai su saci wannan labari da suka ji fama ja bihi ala wajhihi fa huwa haqqun manzo Allah ya to nan da nan sai su jefa maganar ga boka da yake boka yana mu'amala da aljanu idan aljanun sun ji sai su jefa maganar ga boka to annabi ya ce idan sun faɗi maganar yanda suka ji ba su yi ƙari ba to babu shakka wannan boka zai faɗi gaskiya wato ta inda ake samun boka ya dace da faɗan magana kuma ta tabbata sai manzan Allah ya ce walakinnahum amma ai ba sa yin haka aljanun ba za su ba wa bokan maganar da suka ji ita kadai ba yaqrifuna fihi wa yaziduna za su yi ta kage ma wannan maganar su yi ƙarin abin da za su ƙara kafin nan a jefa ma kunnan boka to ne Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya yake cewa hatta idza fuzzi an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al kabir hadisin Abdullahi bin abbas yana al-musnad yana sahihu ibn hibban yana mushkilul asar na al-imam kuma akwai masana hadisi da suka rawaito kamar al-imam tirmizi yana da kitabu tafsir a littafin sunan littafinsa al-jami' na al-imam tirmizi yana da sashi da ya ware saboda fassara ayoyin alkur'ani hakanan al'imamun nasa'i waɗannan malaman guda biyu da sunan eh, nasa'i da sunan tirmizi za ka ga kowanne yana ɗauke da kitabu tafsir in ka duba za ka ga hadisin abdullahi bin abbas akwai riwayar da ta zo tana sahihu muslim babu tahrimul kahana wa itiyanul kahana wa itiyanul kuhan har yanzu dai hadisin abdullahi bin abbas shine hadisi na 2229 annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa yastakbiru ba'du ahli samawati ba'dan wadanda ke sama sun ji maganar Allah amma ba su gane ta ba to saboda haka sai wannan ya tambayi wancan me kake ganin Allah ya faɗa hatta ya buluga alkabaru hadhihi sama dunya kuma da a bada amsa to wannan amsar ita ce za ta ringa yaduwa har dai ta zo sama ta kusa fa taqtafu jinnu sam'a aljanu za su saci wannan sauraron fa yaqzifuna ila awliyaihim saboda haka sai su jeho maganar ga majibantansu majibantansu ko su ne bokaye wannan hadisin abdullahi bin abbas kaga waɗannan hadisai da aka samu daga manzon Allah gaba ɗayansu ingantattu ne kuma suna tabbatar da mai Allah ta tabaraka wata ta'ala yana magana suna tabbatar mana maganar Allah tana da sauki suna tabbatar mana ana jin muryar Allah tabaraka wa ta'ala wannan ya zo musamman ta bayanin al'imamu Ahmad bin Hanbal al'imamu Ahmad ya faɗi haka a lokacin da ɗansa ɗansa Abdullah akwai kitabu suna na Abdullah bin al'imami Ahmad a kitabu suna in ka duba za ka gani ya ce ƙultu li'abina kan bayi babana ya abati ya kai baba inna qauman yaqulun akwai wasu mutane da muka ji suna cewa inna Allah ta kallon bi sauti Allah baya magana mai murya faqala sai al-imam Ahmad bin Hanbal yace ya bunayya ya kai ɗana, haula al waɗanda ka ji suna cewa Allah baya magana mai murya su ne 'yan ɗariƙar aljihamiya inna ma yuri duna an alatta abinda suke so shine su musanta siffan da ta tabbata daga Allah yuri duna an yulbisu alan nasi suna son su rikitar wa mutane addini sai ce bala gaskiya ne ta kallama bi sauti Allah ya yi magana ko maganar Allah tana da sauti maganar Allah tana da sauti saboda haka yasa in ka dubi hadisai da muka karanta ba sahabi ɗaya ba ba biyu ba sun tabbatar su kowanne sahabi ya tabbatar a riwayarsa cewa Allah yana magana ko maganar tana da sauti kuma waɗanda suke sama suna jin maganar Allah saboda ƙara saboda ƙarfinta suna suma to wannan shine eh, da abinda Allah madaukake faɗa Allah ya faɗi wannan a matsayin amsa ga kafiran makka da suke bautar mala'iku suna ganin mala'iku suna da iko shi ne sai Allah ya faɗi wannan magana me ma'anarta Allah yana cewa waɗanda kuke bautan ba komai ba ne ba su da iko magana ta ma in sun ji su ma suke yi to kaga kenan girman Allah ya fi ƙarfin a ce wani mala'ika ya samu iko a wurinsa saboda ka shi mala'ika tsakaninsa da Allah bauta ne babu abin da yake tsakaninsa da Allah sai bautar Allah shi sa Allah ce ya na ma yi umaru duk abin da Allah ya musu umarni suna aikata shi to amma wannan bai hana cewar mala'ikun za su yi ceto ba babu shakka suna yin ceto ta ina muka samu mun samu hujja ya zo ta bayanin irin jami'a a littafin majmu'u fatawa yana mujallar na shida shafin 316 in ka dubi suratun najmi ayata 26 wannan ayar ka tabbatar mala'iku suna yin ceto wa kam min malakin fis samawati Allah yake mala'iku nawa ne suke sammai la tuguni shafa'atuhum shay'an ceton su baya wadatar da komi amma kuma sai ce illa min ba'di an yi azana Allah sai fa a bayan Allah ya yi izini liman ya sha'u ga wanda Allah yake so wa yarba kuma wanda Allah ya yarda da shi saboda ka babu shakka an samu ayar alkur'ani da ta nuna cewar mala'iku suna yin ceto wannan ayar ta tabbatar da haka kuma an samu hadisi ta gefen manzon Allah an samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ingantacce yana sahihul bukhari kitabut tauhid inda al-imam bukhari yake fassara wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira hadisi na 72 hadisin abu sa'id al-khudri a cikin hadisin manzo Allah yake ce masahabbai fayashfa'un nabiyuna manzo Allah yake masahabbai annabawa za su yi ceto a lahira wal mala'ikatu ko mala'iku za su yi ceto a lahira wal na kuma mu'minai su ma za su yi ceto a lahira ashe kaga mu'mini shi ma yana samun damar ceto a ranar tashin kiyama fa yaqulu jabbar sai kowa ya gama cetonsa sai Allah ya ce baƙiyar shafa'ati kowa ya yi nashi ceto yanzu saurani in ji Allah tabaraka wa ta'ala annabawa sun yi mala'iku sun yi muminai sun yi an kai ga hatta annabawa babu wanda ke iya gane a wuta akwai ragowar musulmi har annabawan gaba ɗayansu ba mu iya ganewa kuma ka duba hatta annabi muhammad shi kansa da annabawa da mala'iku da mutane kaf babu wanda ke iya gane a wuta akwai sauran wani wanda kuma wannan mutumin ya taɓa yin kalmar shahada saboda shi Allah ba zai ceto ba sai wanda ya taɓa yin kalmar shahada fa yaqbidu qabdatan minan nar manzon Allah yace Allah zai yi wata damka daga cikin wuta damka guda Allah zai yi wannan damkar idan yayi fa yukhriju aqwaman Allah zai fitar da wasu mutane kadim tuhishu sun riga sun kone sun zama gawai fa na fi naharin sai Allah ya watsa su a wani rafi bi afwahil jannati wannan rafin yana bakin kofar aljanna Allah zai watsa mutanen a wannan rafin to su waɗannan mutane za a watsa su a wannan rafi kuma annabi ya kira sunan rafin yace yuqalu lahu ma'ul hayati ana kiran rafin ruwan rayuwa saboda idan aka jefa wanda aka ciro daga wuta aka jefa shi a wannan rafi manzon Allah ya ce fa yambutu na fiha fataiti a gefen rafin nan guda biyu za ka ga mutane waɗanda aka ciro daga wuta suna tsirowa kama butul habbatu min hamilis faili manzo Allah ya ce yanda ka san idan an yi ambaliyar ruwa idan aka yi ambaliyar ruwa in ka zo bakin rafi gefen rafin za ka ga ai shuka na ta fitowa za ka ga shuke-shuke na fitowa a gefen rafi yanda wannan shuka ke fita manzo Allah ya ce haka nan za ka ga waɗanda Allah ya fitar daga wuta ya watsa a wannan kogin haka da suna tsorowa a gefen waɗannan koguna ya nuna cewar shi kansa Allah tabaraka wata'ala yana yin ceto ga bayan Allah kuma babu wanda ake cetonsa sai wanda ya tabbata ya taɓa yin kalmar shahada a rayuwarsa kuma ya faɗi wannan kalmar shahada da gaskiya ba tare da an samu shakka a zuciyarsa ba domin idan mutum akwai shakka a zuciyarsa wannan kalmar shahadan ba ta da tasiri to sai Allah ya musu tambaya mutanen makka ya ce قل الله وإنا أوياكم لعلى هدى في ضلال مبين قل كتير مسلمان يرزقكم من السماوات والأرض wa yake ba ku arziki daga samnai da kuma kasa kaga ruwan sama daga sama yake zuwa kaga arziki ne don in babu ruwa babu shakka jama'a wahala za su sha don haka samun ruwa arziki ne abincin da muke ci kuma tsirowa yake daga kasa saboda haka Allah yake arzikin daga sama da kuma ƙasa kullillahu ka ba su amsa ka ce Allah shi yake muku wannan ka tambaye su wa yake yi kaga kenan Allah bai ce ka jira amsar su ba ka ba su amsa idan ka tambaye su karka jira su ba ka amsa tambayar tambaya ce ta jan hankali ba wai tambaya ce ta neman a samu amsa ba akan yi wa mutum tambaya saboda me saboda hankalinsa ya ɓace da sai amar tambaya don hankalinsa ya dawo jikinsa ya gane wa yake ba ku arziki daga sama da kuma ƙasa to ka ba su amsa ka ce shine Allah to sannan ka ce musu wa inna au iyyakum ko dai mu ko kuma ku la'ala hudan akwai wanda ke kan shiriya au fi dalalin mubin ko ko yake cikin bata mabayyaniya to wannan yana daga cikin abin da malamai suke kira adabul khilafi tarbiya ta annabi wanda Allah shi ya koyar da manzon Allah yanda zai yi muhawara muhawara ta ilimi idan ana muhawara ta ilimi ka zan mai adalci mai adalci shine ce ni ne mai gaskiya kai makaryaci to sai Allah ya ce ka ce ko dai mu ko ku akwai wanda ke kan gaskiya kuma akwai wanda yake cikin bata kaga wannan kaman tawali'u ne wanda Allah yake karantar da manzon Allah Allah yana karantar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto mai tawali'u laisa hadha ala tariqi shakki ba wai ana sa maka shakka akan cewa a'a ai shi kansa annabi yana shakka babu walakin ala jihatil insaf fil hijaji malamai suna cewa al'insafu fil hujaji idan ana musayya to ka zan mai adalci mai adalci shine karka tabbatar makanka kai ne kake kan gaskiya ka nuna mar tana yiwuwa shi ɗin ma yana kan gaskiya kamar da za a kamar kana magana ne sai ka ce ahaduna kazibun ai duk yanda aka yi ɗayan mu dai makaryaci ne amma kai ka san kai ba makaryaci bane saboda ka babu shakka eh, eh, Allah ya gaya ma annabi ya faɗa musu haka dan jan hankalinsu su gane cewar ba tsarinsa bane tsarin Allah ne sai ya ce kulla tus'aluna kulla tus'aluna amma azramna wala nus'alu amma ta'malun kulla Allah yake ka gaya musu ba za a tambaye ku game da laifukan da muka yi ba amma a ajramna ma'ana aznabna zunubin da muka aikata ba za a tambaye ku ba wala nus'alu amma ta'malun mu ma ba za a tambaye mu game da abin da kuka aikata ba wato irin wannan yazo da yawa a cikin alqur'ani kuma yazo da tsari daban-daban shine quliya quliya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'budu la tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun haka nan inda Allah yake cewa lakum dinukum walidin wanda karshen sura babban ayar da take maka take fassara waɗannan ita ce ta suratul baqara aya ta 134 tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun Allah bai tambayan wata al'umma aikin wata al'umma Allah ba zai tambaye mu aikin ku ba kuma Allah ba zai tambaye ku aikin mu ba kowa Allah zai mata tambaya ne game da abin da ya aikata sai ya ce wale ya ji na'u bayana rabbuna thumma yaftahu bayana abin haqqa wa huwa al-fattahu al-alim kun kace musu ya jima'u bainana rabbuna Allah mahalicin mu zai hada mu nan gaba ka gaya musu Allah zai hada mu a wuri guda babu shakka akwai ranar da Allah zai tattaro mutane a wuri guda Allah zai hada mutanen farko da na ƙarshe summa yaftahu bainana bil haqqi sannan Allah ya hukunci a tsakaninmu yaftahu ya hukumu yafsilu duk ma'anar su ne Allah zai yi hukunci a tsakaninmu hukuncin na gaskiya duk wani sabani da kaga an yi a duniya wallahi a kiyama Allah sai ya bayyana gaskiyansa duk wani sabani duk wani rikici duk wata husuma da kaga an yi a duniya sai Allah ya warware shi a kiyama wanda ita ce hikimar tsayuwar hisabi saboda haka yasa al'amari yake da ban tsoro saboda shi Allah idan zai yi hukunci kamar yadda Allah ya faɗa nan wa huwal fattahul alim Allah mai hisabi ne kuma Allah masani Allah ya san gaskiya da ta bayyana kuma ya san wanda ta buya yafsilu bainal fariqain bil haqq hina yajma'uhum yawm al qiyamah qul aruni alladhina alhaqtum bihi ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء ka ce ku nuna min waɗanda kuka haɗa su da Allah a matsayin abokan tarayyarsa, ku nuna min su Ba su Allah yana ce ma ka ce musu ku nuna min gumaka gumakan da kuka ce wai su ne abokan tarayyan Allah idan aka nuna ce kalla a ba su ba ne ba Allah bane ba Allah bane domin inda Allah ne ba za a iya ganin su ba inda Allah ne ba za a iya ganin su ba bal huwa Allahul azizul hakim a'a abin bauta na gaskiya shine Allah kuma Allah nan mabuwayi ne Allah nan mai hikima ne mai Allah ya ce a gaba wama arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira ولكن أكثر الناس لا يعلمون wa ma naka ba mu aike ka ba ya kai muhammad ba mu aike ka ba illa kafatan nasi face ka je ga mutane baki ɗayansu bashiran ka zama mai albishir ga wanda ya bi ka samu aljanna naziran mai yin gargadi da cewar akwai wuta ga waɗanda suka saba ma Allah walakin na aksaran nasi sai dai mafi yawan mutane la ya'lamuna ba su sani ba la ya'lamuna mafi yawan mutane ba su san albarkar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba su san darajar da Allah madaukaki ya masa ba saboda haka yasa mafi yawan mutane kafirai wannan shi ya nuna cewar mafi yawan mutane ba sa riko da gaskiya Allah ka kare mu wa yaquluna mata hadha al kuntum sadiqin wa yaquluna sai kafiran maka suna cewa to mun ji ka ce akwai ranar da za a hada mu sannan ai hisabi mata hazal wa'd yaushe ne wannan alkawari zai tabbata in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya ce, amsa qallakum li'adu yawmin la tastakhiruna anhu sa'atan wa la tastaqdimun qallakum li'adu yawmin Allah yace zagaya musu kuna da alkawarin wani yini wani yini yini ne wanda babu dare wannan yini la tasta'khiruna anhu sa'atan ba za a jinkirta muku game da shi na sa'a guda ba wala tastaqdimuna kuma ba za a gaggauta karban rayukanku kafin lokacin shi ba wato Allah ya riga ya saka rana guda ta misali ita wannan ranar babu abin da zai sa Allah ya canza ta tana nan Allah ba zai gaggauta ta ba Allah ba zai jinkirta ta ba amma tana zuwa tana zuwa babu shakka kuma wannan rana idan ta zo Allah madaukaki zai tara bayansa gaba ɗaya a fili guda Allah ta kyauta ƙarshen mu وقال الذين da وقال الذين كفروا ولو ترى الظالمون موقوفون عند عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين كفروا ودن دسك كافرتي متانا مكة suka لن نؤمن بهذا القرآن hadha alqur'ani إيماني دونا القرآن بأ ba za mu gaskanta shi ba wala billazi bayna yadayhi littafin ma da aka saukar kafin alqur'anin su ma ba za mu yadda da su ba shine Allah ya ce ma annabi walau tara idhi zalimuna da dai ka ga lokacin da azzalumai mawqufuna inda rabbihim ake tsatsai da su a gaban Allah wato Allah yana ce ma annabi ba sun ce ba za su gaskanta alqur'ani ba ina ma a ce kana ganin su wato Allah ya riga ya san gaba Allah ya san duk abin da zai faru gare mu daga nan har abada Allah ya sani shine Allah ya ce ma annabi kai ina ma da ka ga yanda suke a tsaye a filin hisabi a gaban Allah wato ana gaya ma annabi ina ma a ce mun nuna maka da ka ga yanda suke tsayuwa a gaban Allah kaga ya nuna cewar Allah ya ma san yanda dan adam zai tsaya a filin hisabi da irin maganar da za ka yi da makomar kowa Allah ya sani Allah ya ce ina ma ta gani a lokacin da aka tsaye da su a gaban Allah yarji'u ba'dhum ila ba'dhin alqawla sashi na mayar da magana ga sashi yaqulu alladhina stad'ifu lil ladina stakbaru masu rauni suna gaya wa manya masu ƙarfi laula antum lakunna mu'minin in ba dan ku ba da mun yi imani to kaga an tara kafirai a filin hisabi ba a ma yi magana ba amma ana tsatsaye mutum ya gane kuransa har ma ana eh, wato ana mai da magana tsakanin talakawa da shugabanni tsakanin masu rauni da masu ƙarfi قال الذين استكبروا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مسلمين قال الذين استكبروا ودندا suka kasance su ne manya wato waɗanda zamanto su ne manya suna gaya ma lillazina sadihu masu rauninsu a nahnu kuma anil huda anil huda shin kuna nufin mu muka hana ku bin shiriya? Is ja a lokacin da shiriya ta zo gare ku bal mujirmi na kai ku dai masu laifi ne wato Allah yake ba mu annabi Muhammad labarin muhawarar ma da za a yi a lahira a tsakanin manyan kafirai da da mabiyansu tsakanin shugabanni da talakawansu a filin hisabi su ya su Allah ya ce yarji'u ba'dhum ila ba'dhin al-qawl su ya su suna mai da juna magana me Allah ya ce وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إن تأمروننا أن نكبر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا لهم لعنة ظل الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين صدعفوا للذين استكبروا ما سروني sai suna cewa masu ƙarfi bal makarun laili wannan hari a makircin da kuka yi ta kullawa ba dare ba rana ista amuruna na a lokacin da kuke mana umarni an nakfura billahi mu kafirce ma Allah wa na lahu lahu mu sanya ma Allah kishiyoyi wannan fa labarin Allah yake gaya ma Annabi Muhammad ga muhawarar da za ta auku a tsakanin manyan kafirai da mabiya a filin hisabi saboda ka yi samun alkur'ani maganar Allah ce ba tsarin annabi Muhammad ba ne saboda ka alkur'ani ke da wani tsari na daban Allah ka ƙara mana imani da shi Allah ya ce ma annabi waje annal aglala eh, wa asarrun nadamata sun ɓoye nadama a zukatansu lamma a azaba a lokacin da suke ganin azaba wannan nadamar ita ce ta sa da abin ya kai inda ya kai domin shi Allah idan aka zo filin hisabi hikimar Allah ita ce sai ya kawo jahannama sai a ajiye ta a gefe da mumini da kafiri kowa yana ganinta to sannan sai a kyale ba a ce ma kowa komai ba a samu shekara kamar dubu hamsin kana tsaye ka kalli wuta ga makwabcinka ga abokinka ga shugabanka to shi ne Allah ya ce lamma ra'aul azaba sun ga wutan sai suka ɓoye nadama saboda a nan tsayuwar mutum ya isa yi makansa hisabi ka isa ka yi makanka hisabi ka sani shin ka yi gaskiya ko karya mutum ya sani to shi ne ƙarshe suna wannan ja'alnal agalala fi a anakin na kafar sannan sai a zo mala'iku su rika sa an kwa a wuyan kafirai to da zaran kaga an sa sarka an kawo karfe an saka a wuyan kafiri kai ma ka san makoma ba za ta yi kyau ba su waɗannan ba maganar hisabi watsa su ake yi a wutar jahannama duk wanda ka ji an ce an sa mai sarka a filin hisabi to magana ka kare da zaran wuta na bukatar abinci sai a watsa su hal yuji zauna illa ma kanu ya'malu shine Allah yace shin an saka musu ne face abin da suka aikata ai Allah bai zalunci me yace gaba وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا في قرية باب وتأل قرية دمك أيكا من نذير wani mai gargadi illa kala mutarafu hafa ce mani imtan wannan alkariya mani imta su ne masu dukiya masu mukami manyan mutanen gari su ake kira Ina inna ma'ur ursiltum bihi kafiruna mu mun ce ma abinda aka yi ku da shi wato waɗanda suke fara kafurce ma sakon Allah masu dukiya ne masu mulki manyan mutane masu ƙarfi na gari waɗanda ke gari suke fara butulce ma Allah wa qalu nahnu aktsaru nahnu aktsaru amwalan wa aulada wa ma nahnu bimu'azzabin wa qalu suna cewa nahnu aktsaru amwalan mun fi yawan dukiya wa auladan mun fi yawan yara wa ma na hannu bi nahnu na kuma ba za a yi mana azaba ba wato wannan ya nuna halin duka inda ka duba duk duniya kowane gari hali guda ne Allah ya ce masu mulki da masu dukiyan garin to sukan yi tunanin da dukiyarsu da 'ya'yansu wata dama ce gare su da za ta hana Allah ya musu azaba Allah sai ya ce wuli inna rabbi ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي Allah mahalicci na shi yake شيء كيشين تدارزكي liman ya sha'u ga wanda Allah ya so wa ya kuma Allah shi yake kuntata arzikin ga wanda ya so idan ka ga ka samu wannan Allah ne ya baka ba dabara ka bace wanda ya rasa shi ma Allah ne ya hana shi walakin na aksarin nasu la ya'lamun sai dai mafi yawa mutane ba su yadda da wannan ba ba sani ba da yawa sun dauka ƙarfinka iliminka sa ka samu dukiya alhali ba haka ba ne, rabon Allah ne kuma sannan dan an baka dukiyar ba komai bace mai Allah yake wa ma amwalukum أعمالكم بالتي تقربكم إن زلفى فإلا من آمن وعمل صالحا وأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم دوتيركم ولا أولادكم دعائكم billati tuqarribukum na zulfa waɗannan ba sa sa ku ƙara kusantar mu dukiyarka ba ta sa ka ƙara kusantar Allah yawan yara baya sa ka ƙara kusantar Allah ta yaya ake kusantar Allah illa man amana wanda ya imani wa amila salihan yayi aikin kwarai ya zamanto yi imani yi amfani da dukiyarsa ya kusanci Allah ya amfani da ƴaƴansa ya sanar da su Allah to wannan zai iya kusantar Allah ka'idar shine a samu imani fa'ulaika ulaika lahum jazaa'u dhif wadannan suna samun sakamako wanda ake ninka shi bima amilu ta dalilin aikin da suka yi wa hum fil ghurfati aminun waɗannan su suke tsira a cikin benaye na gidan aljanna Allah ka samu ne waɗancan kuma fa wallazina yas'auna fi ayatina waɗanda ko suka yi ta ƙoƙari suna shiga ayoyin Allah da nufin za su gagare Allah mu'ajizin suna so su nuna gazawar Allah saboda haka suna faɗa da alƙur'ani tunda suna da dukiya kuma za ka gani ana amfani da dukiya don a yaƙi addinin musulunci shi yasa Allah yake cewa ya yi bayanin wanda ya amfani da dukiyarsa don ya samu yardan Allah to zai samu benaye a gidan aljanna wanda ya amfani da dukiyarsa yana ganin zai gagare Allah yana ganin zai gagare shi don duk wanda yake ganin zai iya amfani da dukiya ya fi ƙarfin musulunci Allah ya ce ulaika fil azabi muhdarun waɗannan ana tattara su ne cikin azabar Allah a ranar kiyama kuma ba su in nasara a wannan duniya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تفول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك